Gwamnatin jihar Naija a Najeriya ta yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin ruguza unguwar tsohon barikin sojoji da ke cikin garin Sulaja a wani taron manema labarai a daidai wannan unguwa mai shaƙe da jami'an tsaro a yanzu. Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce ko baya ga kasancewar wurin mallakar gwamnatin jihar Niger ne a ɓangare guda kuma unguwar ta zama mafakar ɓarayi da 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Kasan wannan anguwan barikin sojoji ne da, da aka ɗaga sojoji suka tashi nan state government ta sai wurin a hannun hukuman soja suka yanzu in yadda nake maka ba tsari ka ga sojoji can sun zo suna ba mu tsaro gwamnatin Niger state ta sayi wurin nan a hannun soja waɗanda suke wurin nan daga barayi daga 'yan fashi ba wanda ya san daga inda suka hito domin lokacin da take barikin sojan da sojoji suka tashi nan wurin suka zo yanzu mutanen nan sun samu gidan kyauta suna kwana ciki ko sisi ba su biya kuma ba wanda aka hana shi ɗaukan kayan shi wurin nan gwamnati tana da bukatan wurin nan za a zo a yi abin da zai amfani jama'a duka ba wanda ke da waɗannan gidajen yanzu babu da wani ba gidansu bane kai baka hoyance ni ba ba tsari ina baka kana zuwa daji sun yi korafin cewa ba ku ba su lokacin an ba su lokaci an rubuta an ba su ai ba na farkon kenan ba A lokacin da na isa wannan unguwa dai na tarar da waɗanda lambarin ya rutsa da su suna aikin kwashe sauran tarkacensu, gama abinda wasu daga cikinsu ke cewa Eh, sunana Adamu Muhammad ga gida na can banda wurin zuwa yanzu ga kaya na waje banda wurin zuwa yanzu ne wasu gwamnati suna cewa wa filin nan nasu ne ku ba ku yadda bane a'a ba filin nan ba nasu bane shekara 47 annan aka haife ni na iyayenmu ne sunana Hajara to gashi mun tadda kayan ku a waje an rushe gida ya kuke gaskiya muna cikin tsananin bakin ciki ne sosai wani hali ne yanzu ne yanzu ma a haka ma ba san inda ma za mu kayan magashi ga ruwan sama ban ma san inda zamu sashi ba da gaske an ba ku lokaci cewa ku ta notice muna mun tashi ne kawai da asuba ko bayan sallah ko mun gansu sunana Julius jiya ba mu san komai ba mu san hawa ba mu san soka ba wayannan mutane suka shigo da katafila suka sama rusa mana gida ga kayan mu ba mu san ma ga ruwan sama yanzu a cikin ruwan sama na ina ne gidan ku ga gidana nan ga gidana nan Dan ne aka ce wani ya rasu a a a kasa ne wani ya rasu gaskiya abin da aka da wani jinjiri guda daya an zo an rusa gida a kansa jinjirin matan ta aiki bai kai sati daya ba aka zo aka rusa gidan nan jinjirin ya rasu to dan Allah ne wannan dan Allah zamu ji ta gida da ko zamu ta rayuwar mu to har ya zuwa yammacin talatan nan dai motar rusau din na ci gaba da aikin ta inda bayanai ke nuna cewar gidajen da aka ruguza sun ta sama dubu daya Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya